sunana alhaji alhassan abubakar argungu ne dan kasuwa ne mazauni abuja wannan malami ya shafe fiye da shekaru talatin yana tuka mota amma jin karar fashewar tukanen girkin ya sanya shi yunkurin juyawa baya da ribas dab da shagari plaza area 1 inda lamarin ya auku amma ya kasa gane giyar ribas don tsananin firgicewa motocin kashe gobara sun sheko don kashe wutar da ta kama balbal sakamakon fashewar tukwanen girkin amma hakan da kyar ya kwarin ya jita-jitar cewa bom ne ya fashe. Yawu Yakubu Yobe ya tunkari bigiran da lamarin ya auku daga kasuwar Area 2 ta kayan lambu. Karan nan yana harbawa daram daram sanda ya harba har sau goma. Har ma akwai wani mai wankin fula wanda wannan abu ta ritsa da kayansa. Akalla ya rasa hulunan da sun kai huluna ɗari biyar. Waɗanda suka fi tafka asara su ne 'yan sabon ofishin na kasassu masu goyon bayan Goodluck da Sambo. Waɗanda babban allonsu na kamfe da suka kafa da tutoci suka kone kurmus. Akilu Jugunu shine shugaban kungiyar. Gazan mugugura gure da makafi Allah taimake mu ga da ko muna kusa wajen to za a hatsari to babu. Za mu asara akalla dubu ɗari hudu da hamsin haka. Ko kwanaki da tanka shaƙe da mai ta kama da wuta daura da kamfanin mai na NNPC an yi zaton bam ne. Firgicin dai baya rasa nasaba da tashin bam a dandalin Eagle Square a shekara ta dubu biyu da goma da tsagerun Neja Delta suka tayar. Hari kan helkwatar 'yan sanda ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙunar baƙin wake kan kamfanin jaridar Zizda Day. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.